Muryar Amurka tana gudanar da taro na kwanaki uku domin tattaunawa da abokan hurɗarta don samun kyakkyawar fahimta game da irin shirye-shiryen da abokan hurɗar nata ke yadawa a tashoshinsu. Taron ya samu halartar shugabannin gidajen rediyo da talabijin daga ƙasashen Afirka kamar Nijar, Ghana, Togo, Senegal da kuma wasu daga jihohin Najeriya. Mahalarta taron sun nuna jin daɗin su game da taron tare da bayyana irin tagomashin da suke samu daga shirye-shiryen muryar Amurka da suke yadawa a tashoshinsu. Za ku muni da jiha Tilberi a ƙasar Nijar. Wannan dai taron horko ne da aka yi akan share-sharen hausa kuma zuwa nan wanda ba mu san shi ba mun san juna kuma wannan horo da aka ba mu allah ya sa ya tai da gaba abin da mu ba za mu yi mu yi shi ba su sun yi shi sai mu ɗauka kowa iji yusuf abdulganiwu inshola general manager na zari'a kasar ghana wannan taro ta yi tasiri akwai bukatar mu san juna domin ganin cewa mun taimaka wa kanmu da kanmu wurin yadar da aikinmu zanzuriya ne tasha ta 'yan kasuwa ta farko a tarihin ghana da ta fara Daukan muryan Amurka. Kuma mun ga irin ci gaba da wannan abin ya zo da a cikin mu. Rahma Mahmud Jawando daga Ghana GBC. An tattauna da dama kan abubuwa da ke cin mana tuwo a ƙwarya. Mun samu ganawa da junanmu da abokan hulɗarmu. A ɓangaren rediyo na ga cewa akwai shirye-shirye da dama da idan har to an kawo su ta ɓangaren talabijin zai yi tasiri sosai. har ila yau wasu daga cikin mahalarta taron sun faɗi wasu abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya tare da ba da shawarwari sunana hamza nomo daga gidan radio da talabijin sarauniya a birnin yame lokaci zuwa lokaci ya kamata a ce suna irin wanga taro tare da abokan hulɗarta su saboda aikin ya hiya da kyau haka nan da masu saurare ya kamata ta ƙara ta ta hanyar ziyartar masu saurare ma'aikata su je wurin su su gansu su ta tambaye su irin nasu matsaloli husawa'i da irin shawarare daban-daban wanda ya kamata su ma su bada sai abu na gaba yadda ita muryar amurka ƙasar nijar mutane suna son su kira su tsohon bakin cikin muhawarori da ba da dama ku ba da nasu ra'ayi amma abin sai ya kai sai ya gagara nan dai kullun Najeriya ne muke saurari alhali mu ma muna da nahamu ra'ayi da ya kamata mu bada Radwan Mamman Dankwanya daga Alfa Radio kuma sai Ghana abinda da muke bukata ne muryar Amurka su yi shine so dewa suna dukufa akan mu na Najeriya ya kamata wani lokaci a ta zuwa wasu kasashe wanda yake ana saulara kuma su ma suna Hausa a doko irin wayannan mutane masu nakasa da kuma irin shirin nan na ciki da gaskiya zaka gan shi wani wuri kuma makamancin Najeriya Najeriya. Larai Babu shugaban gidan rediyo da talabijin Unity FM Jos. Jifa jifa a rinka ambatan gidajen rediyo da suke kawance da muryar Amurka. kinga wannan zai kara mana ƙwazo. Taron da ya zama dama ta ganawa tsakanin masu aikin rahotanni na muryar Amurka a Najeriya da shugabannin gidajen rediyon Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya.